Jama'a Assalamu alaikum Shamsiyya Hamza Ibrahim ke muku sallama tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Shirin duniyar wasanni ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin namu na wannan lokaci zai yada zango a Najeriya a kuma hukumar kwallon kafar kasar wato NFF wadda ke fama da rikicin shugabanci abin da ya kai ga cewa hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA jan kunnen Najeriya tare da barazanar dakatar da kasar daga shiga wasannin kwallon kafa daban-daban matukar ba a kawo ƙarshen rikicin shugabancin hukumar ta NFF ba idan dai za a iya tunawa a ranar 27 ga watan Afrilun wannan shekara ne kotu a Najeriya ta tabbatar da Chris Giwa a matsayin shugaban hukumar sabanin shugabancin Amaju maju to sai dai kuma a cikin wannan makon sai ga wata sabuwa ta bullo a shedkwatan hukumar ta NFF inda jami'an tsaro na DSS a rana tsaka suka yi wa Jarot da Mr. Giwa da tawagarsa daga ofis tare da maido da shugabancin bangaren Amaju Pinnick nan take. Ko da dai a cewar su umarni ne suka samu daga fadar shugaban kasa. To ayar tambaya a nan shine wai menene dalilin wannan dambarwa? Ga Sharif Rabiu Ahalan mamba a hukumar ta NFF kuma shugaban hukumar kwallon kafa ta jihar Kano. Tun farko babban abin da ya fara ko i kawo wannan abubuwa saboda zaka ga ba a naɗa shugabanni waɗanda za su kula da harkas ita wasa kamar yadda dokoki suka tanada na kwallo saboda ne abin da ya sa na faɗa haka saboda in ka duba yanzu idan aka zo aka ce minista duk ministan da aka kawo sai yi wannan rigima sai an yi wannan rigima da shi dalili an taɓa sa minista na health ga mutane kawai kowane iri ba ba tare da kayi karatun dakta ba ita mai isa harkar wasanni ake mata wannan karan ya za a ɗauko mutumin da bai harkar wasa ba bayi da ra'ayinta bai sanya take ba kuma an ɗauko shi an ce shi ne ministan wasa an sa waɗanda suka tabbatar sun san harkar alliance ta kuma za su bi ka'ida za su kiyaye dokoki kamar yadda dokokin kar da na fifa suka tanada ai ba za mu zo wannan gurin ba yan awanni bayan da jami'an tsaro suka yi wa bangaren na mr finnick rakiya zuwa ofis an ga wata sanarwa daga hukumar wasannin kasar da ke karyata cewa shugaban kasar najeriya ne ya bada wancan umarni inda sanarwar ta rawaito ministan wasanni barista solomon dalink na mamakin yadda za a ce shugaban ne ya bada umarni umarnin. Haka ma dai yasa ya jagoranci taron gaggawa da ya haɗa tsofi da shugabanni har ma da masu ruwa da tsaki a fagen kwallon kafar ƙasar don nemo bakin zaren. Honorable Sani Toro da ke zama tsohon sakataren hukumar ta NFF na ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci taron. Yanzu an naɗa kwamiti mai ƙarfi na dattawa za su kira waɗannan mutane za su zauna da su su nuna musu muhimmancin Najeriya. A nuna musu ga dokan hukuncin eh, kotun koli da kuma na fanin eh, fifa eh, ya kamata lalle su kasance sun amince maza an daidaita ina akwai wani abu da ya kamata a yi a yi a ga cewa lalle ba je ba mu samu matsala da kotun koli ba ba mu samu kuma matsala da fifa ba wannan na tabbatar maka cewa za a yi cikin gaggawa kuma shi ministan wasanni ya amince da wayannan abubuwa kuma mun tabbatar gwamnati za ta amince da wannan abu da aka iya don a gyara wannan abu. A bangare guda kuma masu sharhi game da ƙwallon kafa a Najeriya na ci gaba da tsokaci kan wannan dambarwa tare da fito da irin koma bayan da hakan zai haifar ga ƙwallon kafa a ƙasar Coach Salisu Musa wani mai sharhi ne a Najeriya. Ba abin mamaki ba ne irin abubuwan da yake faruwa a wato hukumar wasan kwallon kafa ta Najeriya musamman in ka biyo tarihin yadda abin ya faru tun lokacin da ya faru da kan Ibrahim Galadima a 2004 har zuwa yanzu irin matsalolin da ake gamuwa da su kenan a ta karo a je wasan kwallon kafa na duniya a dawo ka ji an jijjige wannan aminu mai gari haka ta faru eh, don irin wannan ya ya faru ba abin mamaki ba ne saboda wataƙila a tsakanin mutanen da suke gabatar da eh, harkar wasannin a nan ake samun matsalolin da abubuwa suke fita wanda suke kawo rigingimin da zai sa a ce wane bai iya ba wane ne iya ko wane bai iya ba ko wane ne kumbiya kumbiyar da ake to eh, kasan ita harkar wasan kwallon kafa misali wani abu ne da watakila za ka ce baya bukata a ce wai kawai rufe shi za a yi fitowa da shi ake fili a zo a aiwatar da abin da ake son a aiwatar sannan kuma da manufa guda ɗaya kullum abin da ake magana shine a wasan kwallon kafa shine ci gaban wasan da bunƙasa shi da samar da abubuwa da za su inganta ci gabansa wanda kullum idan ba wannan aka samu ba to za a ta samun irin waɗannan matsalolin sannan da ƙirƙiro abubuwa wanda suka yi za su ba wa mutane sha'awar su shigo cikinsa kuma su gane me ake nufi da shi matsalolin da ake fama a najeriya wannan shine matsalolin da ake fama a ciki eh, ga misali ana fara lik sai ga an tsaya league dinmu na gida ba ma shi da nagarta da yana da nagarta misali za mu samu wakilci mutum ɗaya ko biyu ko uku wanda za su je su buga a wasan kwallon kafa na duniya amma hatta wanda ike kan gaba a cin kwallo a najeriya babu shi a wasan kwallon kafa da aka buga na duniya ko daga cikin rukuni ba mu fita ba kamar abin baya ike yayi ya kamata a ce an samu abin da ya fi haka Shi ma a nasa bangaren Muzammil Dalha wani marubucin labarin wasanni a jihar Kano na ganin rashin cikakken tsari ne a hukumar ke kawo wannan rigingimu. Ya zama al'ada sa mutanen da suke kishin harkar. Ni kullum ina faɗa yadda ake ɗaukar wa shari'a da bangaren lafiya ake ɗaukar musu ƙwararru ake sakawa wanda dole sai wanda yake kan layin. Shi ma harkar wasanni yana buƙatar wanda yake ƙwararre wanda yake yana da ilimi akan wannan abu. In dai har za a yi wannan abun to wasanni ya more a Najeriya amma in dai har ba za a dinga saka waɗanda suka dace ba to za a yi ta karo da irin wannan abubuwan saboda za a dinga zuwa da son zuciya da wani abu wanda yake yake shi yana ganin fahimtar sa haka take amma wanda yake kwararre ne akan harkar ya riga ya sani ko da an kawo wani abu wani ya yi na ci gaba ne za su yi kokari su fahimtar da al'umma ai ga wayannan abin da suke shi ma zai taimaka musu to shi yasa kullum ake samun wannan karar su wayannan ga kokarin da suke shi kuma can wajen wanda yake komai nisa ne sai ga shi kuma ba abin da yake so kenan ba ba zai ma fahimci abin ba tunda ba layin sa bane sannan kuma muna kira da su kansu yan majalisun mu ko kuma da mutanen da suke wannan harkar wasannin duk dan siyasa da zai zo ya ce maka ka zo ka zabe shi kira shi a bangaren da kake ko kuma kai kake ba da gudunmawa me zai wannan bangaren bangaren wasanni ne ya suka shirya su yi wannan abin tunda inda muna muna da irin wa'annan su kansu 'yan majalisun wanda suke da kishin wasan kuma za su faɗa a majalisa ga dokokin da ya kamata a ce an yi wa bangaren wasanni da tuni an manta an wuce wannan abin to amma ba a yi sai in rigimar ta taso sannan za a dinga neman menene mafita kamata ya ce kafin rigimar an yi ma maganin ta ma rigimar. To jama'a kar dai a sha'afa shirin duniyar wasanni ake saurara daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. To ina mafita cikin wannan dambarwa ga dai Honorable Sani Toro. Dole a koma irin wayannan abubuwa a duba tsarin wasan kwallon kafa na Najeriya. Tun daga ƙananan hukumomi ya zo jiha ya zama kuma ya kasance an kawo zuwa ƙasa bakila. Wannan shine kawai za a yi in aka yi aka saka aka yi shi dokoki duka aka yi aka duba kuma dokan nan ta dari da ɗaya wanda ake ce NFA Act aka duba aka yi gyare-gyare tunda su majalisar dokoki sun ce sun gama nasu da majalisar wakilai a yi kokarin su haɗa kai a yi bada guda ɗaya kai shugaban ƙasa duk ka yi birin wannan abu na tabbatar maka cewa dan ga wannan matsala ba. amma babban abin akwai kuɗi a kwallon kafa ko mutane sun saka idan su kuɗayen su a cikin wannan. Shi ko Sharif Rabiu a halan na ganin mafitar wannan dambarwa ita ce kowa ya tsaya a matsayinsa. Maganin ta kowa ya tsaya a matsayinsa. kuma ita gwamnatin tarayya ta duba duk mutanen da ya kamata su dace su jagorancin wannan bangare na harkar wasanni waɗanda suka karanci wasanni suka taso a cikin wasa tun suna yara suka san dokokinsa kuma suke da gogewa suke da wato mutunta dokokin wasan kamar shi minista ya tsaya a matsayinsa na shugaba na wanda ike wakili ne na gwamnati kuma kowane bangare ya bashi wato haƙƙinsa kuma a tabbatar ana tafiya ɗaya kar wani shigo da wani abu wanda yake zai kawo wata fitina ko kuma tashin hankali. Masana dai na ci gaba da ɗora alhakin koma bayan da Najeriya ke fuskanta a bangaren kwallon kafa da rashin jituwar da ake samu tsakanin masu ruwa da tsaki kan wannan batu abin da ya sa coach salisu musa ke bada wannan shawara mu dawo mu sake tsari mu haƙura mu zo mu gina wasan ƙwallon ƙafan yadda zai zame mana jari da bunƙasa tattalin arziki da sauransu kamar da wasu ƙasashen suka yi kamar jamus jamus sun sha wahala su je wasan ƙarshe ba su samu nasara ba su je wasan ƙarshe ba su samu nasara ba su je wasan ƙarshe ba su suka koma aka kila masana aka zauna me matsala aka ce kaza kaza kaza ya za a yi a gino tun daga tushe aka gino tun daga tushe da suka gino sai da suka ɗauki wasan uh, kofin duniya irin waɗannan abubuwan kuma a samu mutanen da suke son ci gaban wasan ba suke son su gina kansu ba shine kawai magana ce ta waye ike da kishin yadda zai gina wannan abin saboda ci gaban al'umma ba kawai wanda zai gina kansa ko yan uwansa ko na kusa da shi ba wannan ake magana ba ana magana na wanda zai gina ci gaba saboda ƙasa ta ci gaba To da wannan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma mako na gaba idan Allah ya kai mu. Kafin nan a madadin wakilinmu da ke jihar Kano a tarayyar Najeriya Abubakar Isa ɗan dago ni Shamsiya Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi tare da fatan a huta lafiya.